é um kuma matasa barkanmu da haka yau muna lahadi kuma lokacin shirin naku na labarun matasa kenan da ni a arimi da kuma gora ta fanta shamsu ya kike gora <laughs> alhamdulillah gora ya wannan azumin to alhamdulillah to gora miki labari labarun kam akwai su gora za mu fara leko jihar agadas inda inda a shigar wannan watan azumin matasa da dama ne ke yi yan sana'o'i domin samun yan dalolinsu a cikin takaitaccen rahoton namu za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin wani matashi ɗalibi mai kuma aikin gyara da haka anten parabolic daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gora a jihar agadasa a cikin wannan watan azumi matasa kan yin 'yan saide-saide domin korewa bakin su kuda. Yawancin su gora sukan shirawa ne a gaban kasuwannin garin. Ga dai rahoton da Musa Maman ya turo muna. A gaban babbar kasuwar garin Agadas cuwa ce ake ta yi sa'o'i kaɗan na a buɗe baki. Ana cin karo da ɗalibai da ke saide-saide. 'Yan samari na sai da ruwan zaƙi cikin leda, kana 'yan mata na sai da hura, hanya ce gare su ta samun kuɗin shiga. Da in muka sauko daga yakwal da bare ta sai yi sana'a. Kana iya so kayan shiga ka sai da su ɗari. Fura ke su da amma a lokaci karfe ɗaya na rana nake fitowa in sai Ina equal amma sai na taso, da bai ta sai in sai da. Hassan Isufu wani wanda ya zo saya ya yaba da tunanin waɗannan matasa. Wallahi na zo sayan tritop ne, kuma gaskiya abin alhamdulillah dai babu dai tsada ba sani ba dai zuwa gaba dai amma dai abin da yana da sauki. Yara ne matasa ga sunan 'yan shekara goma sha ɗaya sha biyu. su ne suke sai da shi ɗaya da arba'in. samun tufafin jikinsu na sallah domin ragewa ma'aifansu nauyi a ƙarshen watan azumi ita ce ne da ta tura su Gora wai ta wani bangaren kina tana da lokutan da domin ɗaukar hoto sai mutum ya je studio <laughs> kuma kan ka samu foton ma sai ka ɗauki 'yan lokuta. <laughs> Gora ai mun sha zuwa can ɗaukan pause ba? Yanzu ina fa tunda ga salula da ɗauka kurum za ka yi ka watsa Facebook. Bari dai in barki da wannan rahoton. Bisa kasuwar Latroni ana samun fitowar wasu sabbin na'urorin salula, akwai waya a samu salula wadda ba ta da na'urar ɗaukar hoto, abin da ke zama wata gogayya mai wuya ga masu ɗaukar hoto na da da ake yawan gani a cikin shekarun da suka gabata. Waɗanda suka tsira daga wannan matsala sun zama masu ɗaukar hotuna na katin ƙasa, kamar garba mai ɗaukar hoto fiye da shekaru talatin da suka wuce. yanzu zuwa wayoyin salula ya karya mana kasuwancin mu saboda a yau ba ma samun kasuwa na ɗaukar hotuna a wajen biki ko aure jama'a sun fi son su ɗauki hotuna a wayoyinsu su kamuna mu gyara musu akwai da yawan gidajen ɗaukar hotuna da yanzu sun rufe ba ga kyamarorin salula shafukan sada zumunta su ma sun taimaka wajen ɓacewar shagunan ɗaukar hoto na da anan yamai gwara a ranar lahadi da ta gabata ne a makarantar shamsu Tsuberi ta birnin Gaya aka gudanar da ranar da aka keɓe wa ilimin kimiyya da ƙwarewa. dai mu bar ku da wannan rahoton na Fadel Alu. Wannan ranar manufarta ta farko shine na ɗaliban su samu masaniya kan Profesa Abdulmumuni ta shafin ayyukan da ya yi kuma a ja hankalin ɗaliban na su mai da himma ga sashen kimiyyar bincike. Jakuba jami'in ɗakin bincike na CS ta gaya. Wato abu da muke hange ta hanyar wannan ranar ilimin kimiyya na farko shine na janyo yara da su san kowane ne Abdulmumini yana daga cikin fitattun mutane da suka fara aiki da hasken rana a Nijar. Ɗalibai suna barin ilimin kimiyya domin runguma ilimin karatun harsuna kenan muna son waɗannan ɗalibai su rungumi ilimin kimiyya. Ta hanyar nunin takaitaccen wasannin drama ne ɗaliban suka nuna bukatunsu suna tambayar a ƙara musu sa'o'in koyarwa jami'in ɗakin binciken ya ce haƙiƙa sun nuna martaba ga nunin bukatar tasu. Wani wasan kwaikwayo ne inda ɗalibai suke kusanta malamai suna aiki tare suna tambayar malami domin su samu kwarewa. A ɓangaren ɗaliban ba su ɓoye gamsuwarsu ba sun yaba wannan fusa'ar kuma suna jin daɗi ga samun wannan masaniya ta ƙere-ƙeren da Profesa Abdulmumun ya yi. Mun yi la'akari da amfanin fasaha saboda an gwada mana kayan da Abdulmumun ya yi na makamashi na hasken rana. mun rika abu da cikin abubuwan da an ka shirya a dalilin masu kimiyya da fasaha an ka yi shi da kuma masu adadi su ma suna da babban mahimmanci a nawa tunanin ya kamata a shirya musu wata 'yar karamar liyafa albarkacin wannan ranar wani karan kwallon kafa ya haɗa ɗaliban da malaman bincike da su da takwarorinsu na adabi fafatawar da masu bincike suka lashe maki ɗaya da banza. To Ogora matashinmu na yau ɗalibi ne na jami'ar abdulmumuni ta nan babban birnin ya mai sunan shi muhammad abubakar a cikin 'yan shekarun nan ne ya sa kan shi a cikin gyara da kuma haka antin parabolic ga tarihinsa ɗan shekara 25 muhammad bubakar tiefa wanda ake kira muhammad business center wani matashi ne ɗalibi kuma mai son ayyukan hannu a cikin koyon aikin samun horon kai da kai da ya yi a tera cikin jihar tilabiri inda ya yi karatunsa na sagandari har zuwa shekarar 2016 a tera matashin ya amfana da wannan horo kan kula da gyaran anten girkinsu da kuma daidaita setin tasoshi. Bukata ce ina wannan aiki gaskiya ni a cikin zaman rayuwa zaɓi na na farko shine na neman makaina ina wannan aiki domin na ga bai kamata ko da yaushe ba in dogara da ma'aifana musamman idan uwaye matalauta. Karatunsa ya sa a sahun gaba Mohammed ya gane yadda zai inganta kowane ne saboda a tera ana yawan bukatar aikinsa don ko ya san aikin nasa. Ina zuwa ikwal ina sauka harkokina suna da nasu lokaci haka karatu yana da nasa lokaci cikin zaman rayuwa ya kamata ka san yadda za ka tsara komai. Musa Muhammadu yana gamsuwa da aikin da yake masa. Muhammad Business Center mutum ne da ya kware ga aikinsa ya taɓa yi mana aiki da gaskiya ni ji daɗinsa sosai lokacin da niji sunansa na kirasa ya zo ga antan parabol guda ya na komi ina iya cewa mutum ne da ya san aikin sa gaskiya ya iya aikin hannu tun lokacin da ya samu bakaloriyarsa shafin akad ya komo da zama a yamme kuma inda bukatar aikin ba ta da yawa don haka a nan muhammad ba a san shi ba yanzu kuma sai filin mu na wasannin motsa shi 'Yar wasan tsere ta kasar Nijar Amina Saini za ta halarci wasannin je Olympic. Haka ne Gora akan shafin ta na Facebook tana cewa bayan dubiya lalle ba a fidda ni daga wasan ba sannan idan ma an ce in sha wa'ansu magunguna to dan in yi tseren mita 400 ne. kuma ta ce ta ji daɗin hakan sannan ta jinjina yadda ƙungiyar 'yan wasan tseren Nijar ta tallafa mata. a nan muka zo karshen labarun matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba akan layin airtel شروالات